Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 27 ah, ga watan Mayun 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. A Amurka, ƙungiyar kare haƙoƙin mallaka bindiga ta ƙasa za ta buɗe babban taronta na shekara-shekara a yau Juma'a a birnin Houston da ke jihar Texas. Kwanaki kaɗan bayan da wani matashin ɗan bindiga ya kashe yara sha tara da malamai biyu. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi cewa a bayyane yake Rasha tana aiwatar da manufofin kisan ƙari dangi a kan Ukraine. Amma ta yiwu da an iya kaucewa munanan abubuwan da ke faruwa a Ukraine. tokanin labaran duniyar kenan a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa an samu mace ta farko da ta taba tsayawa takarar gwamna kuma ta yi nasara a zaben fidda gwani a jihar Adamawan Najeriya. A daidai wannan gabar lalle injiniya Aisha Dahiru Ahmed Binani ita ce wadda ta lashe wannan zaben da da 430 daidai. za kuma a ji yadda zaben fitar da gwani da aka yi na jam'iyyar apc a wasu jihohi yake kara fito da barakar da ke tsakanin 'ya'yan jam'iyyar sannan kamar kowace ranar juma'a muna tafi da shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A Amurka, ƙungiyar kare haƙoƙin mallakar bandaga ta ƙasa za ta buɗe babban taronta na shekara-shekara a yau Juma'a a birnin Houston da ke jihar Texas. Kwanaki kaɗan bayan da wani matashin ɗan bandaga ya shiga makarantar firamaren Rob Elementary da ke Uvalde a jihar ta Texas ya kashe yara sha tara da malamai biyu. Gwamnan jihar Texas Greg Abbott wanda aka shirya zai gabatar da jawabi a wurin taron a yau Juma'a ba zai je ba. a maimakon haka zai kai ziyara uvalde duk da cewa gwamnan ba zai halarci taron ba zai yi jawabi a wani saƙon bidiyo da aka naɗa a cewar jaridar da dallas morning news ko da yake tsohon shugaban amurka donald trump na shirin yin jawabi a wurin taron na kwanaki uku na kungiyar ta masu fafutukar kare haƙoƙin mallakar bindiga a halin da ake ciki kuma hukumomin tsaro a jihar texas na fuskantar tambayoyi masu zafi game da martanin da suka mayar da kuma tsawon lokacin da suka ɗauka a ranar talata kafin su kutsa a cikin makarantar don fuskantar salvador ramos dan shekara sha takwas wanda ya kai harin jami'ai sun ce ramos wanda ya bar makarantar sakandare ya kasance a cikin makarantar rob elementary tsawon minti arba'in zuwa awa daya kafin 'yan sanda su kutsa wani aji inda ya riga ya kashe mutane ashirin da 21 A jawabin da ya saba yi da rana, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi cewa a bayyana yake rasha tana aiwatar da manufofin kisan ƙare dangi a kan Ukraine, amma ta yiwu da an iya kaucewa munanan abubuwan da ke faruwa a Ukraine, inda ƙasashe masu ƙarfi a duniya ba su yi wasa da hankalin rasha ba, amma sun dage wajen ganin an kawo ƙarshen yakin. Zelensky ya ce Rasha tana karbar kusan euro biliyan daya a duk rana daga kasashen turai don samar da makamashi yayin da tarayyar turai ke kokarin amincewa da sanyawa rashar takunkumi karo na shida. Zelensky ya kuma ce duk da haka Ukraine za ta kasance kasa mai cin gashin kanta kuma ba za ta yi kasa a gwiwa ba tambaya da ta rage a cewarsa ita ce sakamakon da al'ummar kasar za su fuskanta don 'yancinsu da kuma sakamakon da rasha za ta gani saboda wannan yakin da take yi da mu mara ma'ana A jiya Alhamis Rasha ta matsawa kasashen yammaci lamba a kan su ɗage takunkumin da suka sanya mata saboda yakin da take yi a Ukraine. Tana nema ta kaucewa alhakin matsalar karancin abinci da ake fuskanta a duniya da aka ɗora mata wanda ke ƙara muni saboda Ukraine ba ta iya fitar da miliyoyin tan na hatsi da sauran kayayyakin amfanin gona sakamakon rikicin. Nan take Birtaniya ta zargi Rasha da ƙoƙarin yin garkuwa da ƙasashen duniya ta kuma dage kan cewa ba za a sassauta takunkumin ba. Kuma wani babban jami'in diflomasiyyar Amurka ya cicciki farmakin Rasha a matsayin zalunci keta da saba doka. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa wa Firayim Ministan Italiya Mario Draghi cewa a shirye Moscow take ta ba da babbar gudunmuwa wajen shawo kan matsalar karancin abinci ta hanyar fitar da hatsi da taki bisa sharaɗin a ɗage takunkuman da ƙasashen yamma suka sanya mata a cewar wata sanarwar fadar kremlin to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya A jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya an samu mace ta farko da ta taɓa tsayawa takarar gwamna kuma ta yi nasara a zaben fidda gwani. Sanata Aishatu Tudahiru Ahmed Binani ta lashe zaben da ƙuri'u 430 bayan da eh, ah, ta kara da wasu fitattun ta kara da wasu fitattun 'yan siyasa a jihar ciki har da tsohon gwamna Muhammad Jibrila Bindo karkashin jam'iyyar APC kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Salisu Garba Lado ya aiko mana. 427 428 429 and we have Jirgin da ya fara daga ɗaya har zuwa ɗari hudu da talatin kenan a lokacin da injiniya Aishatu Dairu Ahmed Binani ta yi wa mazaje biyar mummunan kai a jihar Adamawan a yayin da ake gudanar da zabogan fidda gwani na jam'iyyar APC na jihar. Da yake gudanar da jawabi shugaba wadda ya wakilci wannan zaben wadda kuwa uwar jam'iyyar ta yi koshi daga birnin tarayya Abuja Honorable Gambo Lawan wadda ya ce a daidai wannan gabar lalle injiniya Aishatu Dairu Ahmed Binani ita ce wadda ta lashe wannan zaben da ƙuri'u ɗari 430 daidai. Senator Aisha Dahiru Amin caught 430 votes. Binani is declared the winner of this prize. Da take gudanar da nata jawabin, injiniya Aisha Dahiru Ahmed Binani wadda ita ce sanata mai wakiltar Adamawa ta tsakiya a majalisar dattawa na tarayyar Najeriya kuma ita ce wadda ta yi nasarar zama 'yar takara na neman kujerar gwamna a jihar a gargashin tutan jam'iyyar APC kuma ita ce mace ta farko da ta samu shaidar shiga takarar kujerar gwamna a zaɓe mai karatowa a Najeriya ta koyi nata jawabi tare da nuna godiya da kuma kira ga 'ya'yan jam'iyyar kan cewa su haɗa kai domin su tafi tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. As aspirants and that is why we must work together to ensure victory for APC in order for all our party members to once again have a government that is our own. Daga nan kuwa mata a jihar Adamawa suka ɗebi guda tare da nufin cewar lallai kuwa alamu ya nuna su ma za a dama da su a duniyar siyasar Najeriya. Duba da cewa sun sun fara samun gurbin shiga takara har ma na neman kujeran gamna kuma a jihar Adamawa. Wata abuwar Allah wadda ta bukaci da a saka yi sunanta ta koyi mana ƙarin bayani. Wadda na mata tambaya kan cewar ko menene ma za ta ce a kan wannan batu? Na farin ciki da wannan samun takarar da ta yi. Domin wannan abin alfahari ne a wajen mu mata. Gani ita ce mace tilo a Najeriya da ta samu wannan takara. Don haka muna kiran duka mata da su fito su bata goyon baya mu kafa wannan takara. tarihi a jihar Adamawa. An ko gudanar da zaben ne a dandalin filin kallo na Lamido Silma da ke nan Iola a jihar Adamawa. 'Yan takara shida ne dai suka shiga neman wannan zaben wanda suka hada da Honorable Wafarni Taiman wadda ya zo da ƙuri'u 21 sai kuma Umar Mustapha wadda ya zo da ƙuri'u 39 sai kuma Abdulrazak Namdas wadda ya zo da ƙuri'u 94 Bindo Umar Jibrilla wadda ya zo da ƙuri'u 100 da guda uku. Shi ko Malam Nuhur Bado ya zo da ƙuri'u 288. Injini duniya Aishatu Dahiru Amir Binani wadda ta lashe zaben tana da ƙuri'u ɗari hudu da talatin daidai. Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka diga Adamawa a Najeriya. ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da cigaban labaran. Wata 'yan rajin kare haƙoƙin mata 'yan ƙasar Sudan mai suna Amira Osman Hamed ta lashe lambar yabon masu fafutukar kare haƙoƙi ta Human Rights Defenders at Risk. Abinda ƙungiyar da ta ba da lambar yaban ta sanar kenan a yau Juma'a. 'Yar gwagwarmayar wadda kuma injiniya ce 'yar shekara arba'in da wani abu ta shafa shekaru ashirin tana fafutukar kare haƙoƙin mata a Sudan kuma an kama ta tare da tsare ta a wannan shekarar a wani samame da aka kai biyo bayan juyin mulkin da aka yi a ƙasar na baya-baya. Tana daga cikin 'yan gwagwarmayar kare haƙoƙin bil'adama daga Afghanistan Belarus, Zimbabwe da Mexico waɗanda suka samu lambar yaban ta shekarar 2022. Bayan da aka fara tuhumarta da laifin sanya wando a shekarar 2002, ta ja hankalin kasashen duniya a shekarar 2013 a lokacin da aka tsare ta aka kuma yi mata barazanar hukuncin bulala saboda ta ƙi rufe kanta. Hukumar sa ido akan yanayin kasa a Amurka da ake kira USGS a takaice. Ta ce girgizar kasa mai ƙarfin maki 6.1 ta auku a gabar tekun East Timor a yau Juma'a. inda aka ji girgizar har zuwa birnin Darwin na ƙasar Australia. Ko da yake nan take dai ba a samu rahoton asarar rai ko barna ba. Hukumar ta USGS ta ce girgizar ta kai zurfin kilomita hamsin da 51 a kusa da gabashin gabar tsibirin Timor, wanda ya raba tsakanin East Timor da ƙasar Indonesia. Wani ɗan jarida kamfanin dillancin labaran AFP da ke Dele babban birnin East Timor ya ce ya ji girgizar ko da yake bata kai tsawon minti ɗaya ba amma tana da ƙarfi sosai na ga mutane suna fitowa daga gidajensu da gudu yara kuma na fitowa daga makaranta a cewar ɗan jaridar girgizar ta fi ƙarfi a yankin garin los palos da ke gabashin ƙasar amma hukumomin yankin na ci gaba da nazarin lamarin kuma ba su ba da cikakken bayani akan barna ko asarar rai da aka samu ba. da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya alamu na nuna irin rashin tabbas da ake samu tsakanin 'yan siyasa duk da ƙoƙarin da ake yi na sasanta ɓangarori da ke rikicin cikin gida a jam'iyyun. abin da ke nuna hakan shine irin yadda 'yan siyasar da suka shahara tare da yin suna a fagen siyasa ke fuskantar koma baya a lokutan zaɓuɓɓuka kamar yadda yake faruwa yanzu a jam'iyya mai mulkin ƙasar ta apc daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da ƙarin bayani jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta sha fama da rikice-rikicen cikin gida a can baya abin da ya kai ga har uwar jam'iyyar ta kafa kwamitin sasantawa wanda ya shawagin jihohin da aka samu rikice-rikicen domin ganin an sasanta 'yan jam'iyyar jihar kebbi da ke arewa maso yammacin kasar na daga cikin jihohin da rikice-rikicen cikin gida ya yi kamari kuma ya gagara a sasanta tsakanin bangaren gwamna mai mulki yanzu sanata abubakar atiku bagudu da kuma tsohon gwamna sanata muhammad adamu aleru yunkurin sasanta bangarorin dai a iya cewa ya tashi tutar babu musamman duba da yadda zaben fitar da gwani na yan takarar kujerar gwamna ya gudana a jihar ina dan takarar gefen adamu aleru wanda kuma shine jagoran majalisa a majalisar dattawan najeriya sanata abdullahi yahaya ya kasa samun koda a ɗaya yayin da shi kuwa na ɓangaren gwamnati ya samu a fiye da dubu ɗaya. kurun da 'yan takara uku suka samu dr nasir idris dubu ɗaya da hamsin da biyar abubakar malam talatin da biyar sanato yaya abdullahi bai samu ko ɗaya ba bangaren da aka kayar warwas bai ce komai ba duk da yake ɗayan ɗan takarar abubakar malam ya aminta da zaben a jihar sokoto ma jam'iyyar ta fuskanci matsaloli musamman abin da ya shafi shugabancinta a matakin jiha matsalar da har ta kai gaban kotu a nan ma zaben fitar da ɗan takara ya gudana inda jagoran bangaren da ke jayayya abubakar umar gada ya kasa samun koda ƙuri'a ɗaya duk da yake bai je wurin da aka gudanar da zaben ba amma kuma bai sanar da jayewarsa daga takarar ba kamar yadda ɗayan masu jayayya abdullahi balarabe salame ya sanar da jayewarsa daga takarar Suleiman scored 16 votes. Senator Abubakar Umar Gada scott zero. His Excellency Ahmed Aliyu Sokoto scored 1,080 votes. waɗannan abubuwan da suka faru ba su rasa nasaba ga rikice-rikicen da ke tsakanin jagororin jam'iyyar masana kimiyyar siyasa kamar farfesa abubakar abdullahi na jami'ar usmanu dan fodiyo da ke sokoto na ganin waɗannan matsalolin suna da illoli ga tsarin demokuraɗiyya. mahi yawanci ko an ce an yi sasancin sasancin ba da gaskiya ake yi ba manufar shi shine bangare kowane bangare da ya kokari ya samu dama domin ya samu riƙe madahun iko na jam'iyyar shi yasa kake ganin wani lokaci ko da an ce maka an yi sasancin nan kwana ɗaya kwana biyu sai ka ji kuma abin ya koma lalacewa an koma inda aka hito so muddin ba a tsaya aka sa hilasi aka sa tsoron allah aka sa manufa ta jama'a a cikin irin wannan sasancin ba to bayan da za a yi su jam'iyyun su cimma biyan bukatunsu irin wannan kuma yana da illa kwarai irin wannan barkar da ake samu ga ainihin jam'iyya kamar yadda na faɗa maka daga baya za ka ga wani lokaci ire-iren waɗannan matsalolin har sukan sa ma jam'iyyar ta kasa samun biyan bukata ko nasara idan aka zo a wurin zaɓe. yanzu dai bayan kammala zaɓukan tsayar da 'yan takara waɗanda suka samu galaba sun ayyana shirin su na ƙoƙarin samun galaba a zaɓukan da ke gaba yayin da waɗanda aka kayar ke cin suna nazarin matakin da za su ɗauka. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. a gaida Muhammad Nasir. Hukumar da ke hasashen yanayi a Najeriya ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar a samu ambaliyar ruwa a jihohi 32 da ƙasar na ƙasar da kuma ƙananan hukumomi 233. Hukumar ta buƙaci a ɗauki matakan da suka dace don shirya wa lamarin da nufin kaucewa asarar rayuka da dukiyoyi. A bara sama da mutum miliyan biyu ne ambaliyar ruwa ta shafa a ƙasar ciki har da mutum 69 da suka mutu. Alhassan Bala ya ziyarci wata unguwa da mutane ke zama cikin haɗarin ambaliyar ruwa a Abuja ga kuma rahoton da ya haɗo mana. kamar a shekarun da suka gabata a bana ma masana yanayi sun yi gargaɗin samun ambaliyar ruwa a najeriya da ma wasu ƙasashen duniya nan gada ce da ambaliyar ruwa ya lalata biyo bayan ruwa mai yawa da aka yi a tsakanin watan afrilu da mayun wannan shekara a unguwar loko goma da ke abuja babban birnin najeriya a duk lokacin da aka ce hadari ya taso mazauna nan yankin kan shiga cikin tashin hankali a yayin da waɗanda suke ofisoshinsu kan kasance cikin zulumi saboda ba san me za su tarar akan hanya ba unguwar talaku goma dai ta sha fuskantar ambaliyar ruwa a abuja wanda ya sa wasu mazauna unguwar suka bayyana yadda ambaliyar ke shafar su ruwa yana shiga sosai ma ba ƙaramin shiga ba lalle sai da in an yi ruwa sosai gidaje dole za ka gani gidaje ruwa ya cika dam a cikin gidaje ana tsoro ne a gini neman kudi na masu ah, masu gina gine a state duba gidan yanzu aka gaba daya gidan gaba daya suna cikin ruwa ne gaba daya nan nan ma bai kamata ma a gini ba ma kaga wannan nan ko gaba ɗan nan wayan nan bai kamata a gani a gidan ma anan ba ma wannan gudajen nan gaba da a gidan ba ma to laifin waye laifin masu gwamnati daya laifin masu gini kuma kasan in ana irin harkar nan na gini ya kamata gwamnati suna zo suna suna duba suna bincike waɗannan gidaje da kuke gani haka a yanzu haka sun zama kufai kasancewar mutanen da ke zaune a gidajen duk sun tashi saboda matsalar ambaliyar ruwa da ke addabar wannan yanki a kowace shekara. kasancewa batun ambaliyar ruwa abu ne da ake samu kowace shekara shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta abuja abbas garba idris ya ce tuni an fara daukar matakai wajen rage yiwuwar rasa rayuka da ma dukiyoyi gaskiya a bara kaman asarar da aka yi ta kai ta wajen eh, kagare akwai rayuka guda biyar da aka rasa sannan kuma eh, dukiya akwai motoci sun kai 26 a trade mall da muka cire su wanda su ma kaga wasu asara ne to a gidaje an yi asara ta kai ta wurin gaskiya kusan biliyan daya in mutane suka samu ilimin kan cewa eh, in suka toshe magudanan ruwa illan zai koma kansu in suka yi gini akan hanyar ruwa illan zai koma kansu in suka je suka yi gini a inda ake zama ake shakatawa inda gwamnati ta ware don saboda a samu wuri ya zamanto kore kyau to duka shi ma illan zai koma mutanen da aka bai umarnin tashi daga gidajen da ka iya samun ambaliyar ruwa ko kuma waɗanda aka rushe na zargin gwamnati da kasa ba su wani matsuguni duk da cewa gwamnati na ɗorar laifi akan al'umma wajen gini ba tare da sahalewa ba alhassan bala muryar amurka daga abuja najeriya an gaida alhassan Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka cikin yanayi na fushi shugaban amurka ya sha alwashin zai shawo kan 'yan majalisar dokokin kasar don su ɗauki matakin sauya dokar mallakar bindiga bayan wani mummunan hari da wani dan bindiga ya kai akan wata makarantar firamare inda ya kashe yara ƙanana kusan ashirin yau batun da shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo madalla Cikin kakkausan lafazi, shugaban Amurka Joe Biden ya sha alwashin ɗaukan matakai don samar da dokoki masu ma'ana don takaita mallakar bindiga musamman manya-manya. Kalaman Biden na zuwa ne a ranar Talata, ranar da wani matashi ɗan shekara goma sha takwas ya shiga wata makarantar firamare a kudancin jihar Texas ya rika bi aji-aji yana buɗe wuta. lamarin da ya sanadin mutuwar yara ƙanana goma sha tara. The idea that an 18-year-old kid can walk into a gun store and buy two assault weapons. It's Biden ya ce batun a ce wani yaro dan shekara goma sha takwas zai iya shiga shagon sai da makamai ya sayi manyan bindiga guda biyu. Hakan kuskure ne. dan Allah me zai sa mutum ya buƙaci bindiga don ya kashe wani. Abin yana matuƙar ɓata min rai. Kamfanonin da ke ƙera bindiga sun kwashe gomman shekaru suna kasuwancin sayar da makamai. lamarin da sa suka zama kamfanonin da ke samun ƙazamar riba haba jama'a don allah ya kamata mu tashi tsaye mu kalubalanci kamfanonin nan to hukumomi dai sun ce yara akalla sha tara ne suka mutu da wata malama bayan harin da aka kai a makarantar firamarin wacce ake kira rock elementary da ke garin uvalde a jihar texas kazalika biden ya mika sakon ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda wannan hari ya ritsa da su To lose a child is like having a ya ce mutuwar ɗa batu ne da zaka ji kamar an cire wani bangare na jikinka akwai rami da zaka ji a kirjinka sai ka ji kamar ka nutse a cikinsa ta yadda ba za ka taɓa iya fita ba har ka ji kamar numfashinka yana so ya ɗauke gwamnan jihar ta texas greg abbott wanda ɗan jam'iyyar republican ne ya ce dan bindigar wani matashi ne mai shekaru 18 da ke zaune a garin na uvalde yana mai cewa wani jami'in tsaro ne ya bindige shi. Uh, ya ce ina son faɗa muku cewa wannan abu da ya faru uh, a Uvalde mummunan al'amari ne da ba za mu taɓa lamunta da shi a jihar Texas ba. Akwai matakan gaggawa da hukumomi ke shirin ɗauka. Uh, Safiya Usman, 'yan asalin Najeriya ce da ke zaune tare da mai gidanta da 'ya'yanta a jihar ta Texas. ta kuma yi wa muryar amurka karin haske kan wannan abin alhini da ya faru gaskiya a yanzu mun a jihar texas muna cikin bakin ciki kuma da tashin hankali saboda zai iya faruwa da kowa mutum ne ka kai yara makaranta da kanka kana tunani suna cikin koshin lafiya amma kuma a dawo maka da gawa ni dai a tunani na yadda za iya magance wannan harbe-harben da ake ta yi gaskiya shine idan hukuma za su iya bincike mai tsanani kafin a sayar da bindiga. To a birnin Washington shugabannin jam'iyyar Democrat sun yi nuni da wannan al'amari a matsayin wani abu da zai sa a ɗauki matakan samar da sauye-sauye don kaucewa sake aukuwarsa a nan gaba. Sanata Chris Murphy ɗan jam'iyyar Democrat ne a majalisar dattawa. I'm here on this to literally get down on my hands and knees and beg my colleagues. ce ina tsaye ne a wannan dandamali don na durkusa da hannuna da gwiwowina da roƙi abokanaina da mu samar da mafita. Ku yi aiki tare da mu don mu samar da dokokin da za su hana sake aukuwar wannan al'amari. Na fahimci cewa abokanaina na Republican ba za su amince da duk abin da zan faɗa ba. Amma na san akwai inda za mu samu daidaito, akwai inda za mu cimma matsaya. wacce za ta sa amurka ba za ta sake ganin irin wannan harbi da ke halaka mutane da dama ba to ita dai jihar ta texas ta shahara wajen kare haƙƙin mallakar bindiga wani hari na zuwa ne sama da makonni biyu bayan harin da wani ɗan bindiga ya kai a garin buffalo na jihar new york inda ya kashe mutum goma yanzu dai ya rage ne a tsaya ga yadda muhawara za ta kaya tsakanin masu goyon bayan mallakar bindiga da waɗanda suke nuna akasin haka masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu yanzu a madadin anita powell da ta hada rahoton sai kuma julie leathers gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa mutara a wani mako idan allah ya kai mu Bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Malam Ango, malaman makaranta ya wuri. Ya ce ina kira ga shugabanninmu na Afirka da su ji tsoron Allah su kwatanta gaskiya a gurin gudanar da mulkin su. Ganin yadda matsalar ta'addanci da kuma juyin mulki ke ƙara ƙaruwa a ƙasashenmu na Afirka. Wannan yana faruwa ne saboda rashin shugabanci na gari. Muna addu'ar Allah ya ba shugabanni masu tausayin talakawa da kuma yin adalci amin. Sakon Haruna Muhammad Katsi katsina ya ce masu amfani da hanyoyin sada zumunta na zamani kuna yada labaran kanzon kuregi ko yin yarfe ko habaici ga wasu malaman addini da 'yan siyasar da ba ra'ayinku ko aƙidar ku ɗaya da su ba ya kamata ku sani cewa hakan ba alkhairi ba ne kuma ba zai haifar muku da ɗa ido ba saƙon haɗin gwiwa daga Abubakar Ankuri Lakwaja tare da Bala na yashi Lakwaja inda suka ce albarkacin ranar yara ta duniya muna kira ga mahukunta da su matsa ƙaimi wajen ƙwato haƙƙin yara da ake cin zarafinsu kama daga fyaɗe da kuma bautarwa da fatauci da dai sauransu don rayuwarsu amana ce sabili da haka ya dace iyaye da hukumomi su tashi tsaye wajen kare rayukansu domin su ne manyan gobe. Shiko Sani Gula Excellency Kampala Malam Maduri. A cikin nasa saƙon faraye da cewa hakika alamu na nuni da cewa gwamnatin Najeriya ta yi sake ɗan zaki ya girma ganin irin ababen da suke faruwa a cikin ƙasarmu marasa daɗi. Saboda haka muke fatan gwamnati za ta ƙara matsakaimi sosai wajen yaƙi da ƙungiyoyin masu tada ƙayar baya da masu fakewa da guzuma suna harbin karsana domin raba kan al'ummar ƙasa. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Hajiya Binta Do unguwa ta ce ina kira ga 'yan uwa mata da ma matasa a najeriya da mu ci gaba da addu'a da yi wa kasar mu fatan alkhairi domin samun jagoranci mai kyau a zaben shekarar 2023 Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Amurka kungiyar kare haƙoƙin mallakar bindiga ta ƙasa za ta buɗe babban taronta na shekara-shekara a yau juma'a a birnin houston da ke jihar texas kwanaki kaɗan bayan da wani matashin ɗan bindiga ya shiga makarantar firamaren rob elementary da ke uvalde a jihar ta texas ya kashe yara sha tara da malamai biyu gwamnan jihar texas greg abbott wanda aka shirya zai gabatar da jawabi a wurin taron a yau juma'a ba zai je ba a maimakon haka zai kai ziyara uvalde Duk da cewa gwamnan ba zai halarci taron ba, zai yi jawabi a wani saƙon bidiyo da aka naɗa a cewar jaridar da Dallas Morning News. A jawabin da ya saba yi a duk rana, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa cewa a bayyane yake rasha tana aiwatar da manufofin kisan kare dangi a kan Ukraine amma ta yiwu da an iya kaucewa munanan abubuwan da ke faruwa a ukraine inda kasashe masu karfi a duniya ba su yi wasa da hankalin rasha ba amma sun dage wajen ganin an kawo ƙarshen yakin zelensky ya ce rasha tana karɓar kusan euro biliyan ɗaya a duk rana daga kasashen turai don samar da makamashi yayin da tarayyar turai ke ƙoƙarin amincewa da sanyawa rashar takunkumi karo na shida A jiya Alhamis Rasha ta hurawa kasashen yammaci wuta a kan su ɗage takunkuman da suka sanya mata saboda yakin da take yi a Ukraine. Tana nema ta kaucewa alhakin matsalar karancin abinci da aka ɗora mata. Wanda ke ƙara muni saboda Ukraine ba ta iya fitar da miliyoyin tan na hatsi da sauran kayayyakin amfanin gona sakamakon rikicin. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyanmu na yanzu Sidrak. Ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu wuni lafiya.